وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وجاب الله تبارك وتعالى وندعي ta'ala أو ya ta daidai wani lokaci da muke cigaba da karatu mana tafsir kamar da muka saba ko wani mako da izin Allah ta'ala za mu cigaba daga inda muka tsaya yau muna alhamis ganin juma'a goma ga watan rabi'in al-akhir shekara ta dubu ɗaya ɗari da arba'in bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma zuwa Madina wani shi dace da bigo biyu ga watan goma shekara ta 2025 a kalandar turawa ba mu gushe ba muna cikin suratul a cikin suratul hadid mun ɗan shiga cikin aya ta 20 amma lokaci ya kure mana haka za mu tashi kenan zai aya ta 20 Allah ta'ala ilamu annama alhayatu dunya la'ibun wala

wato kaɗai rayuwar duniya la'ibun kamar wasa take wa lahun kazalika kamar lahun take to zinatun kuma ita duniyar ba wata awa ce ba illa awa ce wa tafahuru bainakum da kuma yin alfahari tsakanin ku wata kazurun da kuma wato gasa da take gudana tsakanin kofin amwali cikin tara dukiya wal auladi da kuma 'ya'ya shi ne wata kasurun fil amwali wal auladi gasa ce tsakanin kodan yawan dukiya da 'ya'ya kamar mai gaisin kamar ruwan sama ne a ajabar kufar na ba wanda tsirransa suka kayatar da manoma ثم يجيز sannan sai ya yankwane ya bushe fatara kuma tsarra sai ka ganshi ya koma yalo sun mai ya kome hulbana sannan kuma su ya zama tattaka ya tattake shi kenan an kai karshen sa to lamarin duniya kamar haka yake a fil akhirati azabun shadid da gobe kiyama lahira akwai azaba mai tsanani Ga waɗanda suka yi kafirci suka mutu cewa dokokin Allah wa ba su firatun wa min Allah wa ridwan kazalika alakira din akwai gafara daga Allah da kuma yardansa wannan ga waɗanda suka yi imani suka aiki na gari kenan kuma da hayatun duniya rayuwar duniya ba ta kasance komai ba illa mata ulwuru wace jin daɗi ne na ruhi sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wato ku tsiri da gato zuwa ga wata irin gafara daga wurin ubangijin ko jannatin da kuma wata irin aljanna arzu haka arzi sama wato fadin ta kamar fadin sammai ne wal arzi da kasai wa iddat lil ladina amanu wannan aljanna da take da wannan sifa an tanade ta ne lil ladina amanu billahi wa rusuli ga wanda suka yi imani da Allah da manzanninsa zalika fadlullahi wannan falala ce ta Allah yutihi man yasha yake ba da ita ga wanda ya so wallahu dhul fadli azim Allah ta'ala ma abucin falala ne da jama'a ma asaba min musibatin ba wani abu da ya abko ko ya faru na wata musiba fil ardi cikin kasa wala fi anfusikum ko a cikin kawunan ko bayi wata musiba ba ta taba afkuwa ba illa fi kitabin face ita wanda musiba da faruwanta duka yana cikin littafi to Allah ya rubuta cikin lafi mahfuz min qabli an aha. tun gabanin muhallici wato ita kasar da musibar ta faru a cikin ta kuma kamli an nabra'aha sun gabanin mu halicci su rayukan naku da musibar ta auka cikin su inna zalika ala Allah yasir lalle wannan abu ne mai sauki da Allah madaukakin sarki wannan shine wallahu ta'ala a'lam kamar ni ishara darasin mu da gabata mun buɗe karatu a wannan aya ta 20 sai lokaci ya ƙure mana a wannan aya kamar da muka ishara aya ce da Allah ta baraka wata ta'ala yake tsawara wa mutane rayuwar duniya matsayinta da kuma yadda lamarinta yake kasancewa a ƙarshe wannan misali yana zuwa ne domin Allah ta tabaraka wa ta'ala ya ja hankalin mutane ya nuna musu duniyar nan ba komi ce ba ba ta da kima a gurinsa subhanahu wa ta'ala a lokacin guda kuma biyar da kaga ta baka sha'awa Biyar da daɗin ta burge ka biye da kaga wata ƙawa a cikin duniya tana kyalli tana haskakawa to sanu a hankali duk abin da aka kiga din nan na jin daɗin duniya da kawace-kawacensa da waye duk zai waye gari a matsayin babu wannan da wasu abubuwan suka shafi wannan shi ne an mazmunin abinda ayar take kunshi da shi Allah ya buga ayar da cewa ailamu muku sani annamal hayatud duniya. abin sani kawai ita rayuwar duniya matsayinta da yadda suke la'ibun wa la'awun wato kamar wasa ce sannan kuma lahau ce kazalika shagala ce ba komi a duniya ba face wasa ce kazalika shagala ce shine la'ibun wa la'awun ah, mun faɗi shi malamai sun yi bayani cewa la'ibu wasa lahu ma ana kan fassara shi wasa amma suka ce la'alla in ka la'ibun wasa lahu kuma shagala to ya fi taimakawa kai tsaye ka yi shara zuwa ga cewa abubuwanci tsakanin alla'ibu da kuma allahu wanda muka ce su abin da malamai suka ce shi alla'ibu suka ce kafin wani shiyakun makasudun au gairu maksudin yuhaqqiqu maslahatan aw la yuhaqqiqu maslaha shi la'ibu wani motsi ne ko wani aiki makasudun aw ghayru maqsudin an yi shi bisa ga wata manufa ko kuma ba a yi shi ba ina da aka yi shi a ta manufa karkashin shi an yi masa tanadi ko ba a ba shine ake ce mashi makasudun a wuri makasud sannan yuhaqqiqu aula yi haƙi ko maslaha a cikin shi ko akwai samar da wata maslaha ko ma wata maslaha to abin da ke da wannan sifa suka ce shi ake ce da shi al-la'ibu kawai aiki ne da mutum kan yi wala Allah ba shi da wata manufa aikin gaba ɗayansa kuma cikin shi kila ka wata maslaha kuma ba maslaha amma allahu idan suka ce allahu muka ce shi eh, ne ba shi gilu fa'ilahu amma ya jibo alaiki ma yi shi gilu fa'iluhu amma ya jibo alaiki shi ne duk abinda mutum zai saka kansa cikinsa wanda a matsayinsa na wanda ya yi wannan aikin to abin zai shagaltar da shi daga barin abin da ya zama wajibi a kansa yana abin da zai shagaltar da mutum daga barin abin da ya kamace shi ya ɗauki hankalinsa ya sa ya bar abin da ke wajibi a kansa sai wannan shi kuma shine allahu wanda shi yasa muka ce suke cewa allahu wasa allahu kuma sai su ce shagala waɗansu malamai suka ce ah, wallahu alam al-la'ibu shine nashaqun yata'allaqu bil abdan shi la'ibu wani aiki ne da mutum kan yi shi da da jiki yana da alaka da jiki ne da kaji ma'ana maganar la'ibu to kawai jiki ne yake yin ko gani ba yawa da hannu za ka yi shi ko da kafa ko wajen ne haraka wacce shafi da jikinka za ka yi suka ce amma la'ibu wa huwa ma ya ta'allaku bil qulub shi kuma allahu shine abin da ke da alaka da da zukata abin in ka kaɗa kanka cikin shi da zuciyarka za ta waye gari cikin gafala da shagala yanzu wannan ne ake ce mishi a allahu la'ibu sai zama da alaka da harka badaniya amma kuma shi allahu sai zama da alaka ne da abin da shafi shagalar zukata da aka suka ce dukkan wata haraka da nishaɗi zai zama yara ne suke yin su yanzu da ba za ka kira shi sunan lahau ba sai daga kira shi suna ne alla'ibu kun gane ko saboda yaran sukan yi abin da suka yi na wasa ko da jiki ko da ma ne da kaga suna wani gungu suna abin da muka san da suna wasa su sai ga abin yana da alaƙa ne da jikunkunansu kun gane to don haka cikin wannan ba a kiran shi da suna lahoro suka ce domin musamman su yara a marhalar da suke ciki kaga ba su da wani abin da zaka ce ya zama wajibi akan ku su yi shi sana ka ce in suka yi gida ko mota ko suka gina titi a kofar gidan ka ce wannan ya shagaltar da su da gaba abin da zama wajibi akan su kun gane ko yawwa to amma shi babban mutum da zai shiga cikin wata sabga sai ta shagaltar da shi ta saka cikin gafala har ya bar abin da zama wajibi a kansa su kai ka ga yanzu wannan yanayin da yake cikin shi ake ce mishi Allahu sannan shi kashi babban kuma yana yin laibu aiko madan kuka ce shi laibu ne haraka wani shakun cewa wani motsi ne ka wani aiki ne da mutum kan yi shi maqsudun aw ghayr maqsud yuhaqqiqu maslahatan aw la yuhaqqiqu maslahatan saboda kamar yin mutane ma za ka sami sun wannan cikin abin da ke su mishi lahu su ta wani aiki aikin cikin shi akwai masana ko babu da ƙarshe sai ka gasu tashi kawai babu wani abu kun gane da haka suka ce a lokaci guda kuma karkashin ilin duk wanda bayanan da malamai suka yi sai suka ce kuma la'ibu la'ibu da kuke ganin shi idan ya zo daga mutum wanda yake babba ne to karka sha mamaki shi la'ibu din ya zama cewa la'ibu ne wa fil waqti nafsi kuma yumathilu lahawan kun gane ko yawa la'ibu ne da jiki ake yanzu amma lokaci guda in ya shagaltar da mutum daga barin abin da ke wajibi a kansa kuma ya samu sifan lahau kenan to wannan dai duka ji shine abin da malamai suka faɗa ko kace wani abu daga cikin abin da malamai suka faɗa game da cewa ita duniya ba wata abaci ba fasil la'ibu ce lahau ne abin nufi da la'ibu da lahu duka daga karshe za ka ga cewa wani abu ne wanda idan mutum ya samu kanshi cikin shi to zai ƙare ba tare da wata fa'ida kuma gani ba zai ƙare ba wata fa'ida ta musamman kamar da muka faɗi a wancan sati idan yara suka yi gungu suka kirkiri wasu kayayyaki da suke wasa da su ina fata kun gani suka ɗauki minti talatin kuma arba'in suna wannan sabga za su yi gine-gine za su iya cikin gine-gine za a iya samu kayan ɗaki na amarya da ango a kawo doki ko mota duk su tattara wurin ba idan ka ba su awa biyu ka dawo wurin da gidan da motan da da su yaran dubabu duk sun yi gaba sun wata sun yi zuwa gidan abin sun ga cikila zo da kaga babu wata a cikin shi ka gani kun gani ko iyaka kawai sun yi wannan abin ne saboda yanayin su ne hukunta su yi wannan da ƙarshe abin abin da ake nufi da a ce shi ne za ka tarar an kai ƙarshen shi babu wani abu kawai to duk abin da ya mutu ya sa kanshi na shagala shi ma aƙibar sa kenan ka shagalci tsawon awa guda ko sama da awa guda ga wata haraka in ta ƙare sai ka rasa ni ka samu ni ka ci ma ba mu kuma duk abin ya wuce to duniya haka nan su to sai ce na sun ko yawwa to abin nufi ne an kamanta eh, duniya kamar muka ce da irin wannan lahoni da la'ibu saboda an nuna maka cewa ba ta da kima a wurin Allah sannan duniya walakantacciya ce sannan akiba ta ma ba ta da kyau kamar da akibar lahu da la'ibu ba za su haka ta komai ba abin da a shi ma ce kun gane ko to wannan shi ne to shi yasa wasu wuraren Allah tabaraka wata'ala muka ce ya eh, kamanta duniya da irin wannan abin da kamanta ta da shi cikin wannan aya yake cewa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wal darul akhiratu khairul lil ladina yattaquna afala ta'qilun Allah ta'ala yace wa mal hayatud dunya rayuwar duniya ba ta kasance ba illa lahwun wa la'ibun ko illa la'ibun wa lahwun ko Wace wasa ce da kuma lahu da shagala ce duniya ba komai ba ce illa la'ibun faci wasa ce wa lahun ka shagala ce wala darul akhirah gidan lafira khairun shi ya yafi alkhairi lil ladina A wanda suke jin tsoron Allah suka kiyaye dokokinsa ya yace afala taqilun shi ba za ku hankali hankali ba afala taqilun shi ba za ku hankali ba ku lura da irin wanda misali misali da ake buga muku dangane da duniya la afala ta'qilu kun gane ko a wata aya innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum sai innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun rayuwar duniya la'ibun wata ce wa lahwun kadalika shagala ce wa in tu'minu wa tattaqu idan kuka yi imani kuka kiyaye dokokin Allah ujura ujurakum zai ba ku ladin jikin ayyukanku wala yas'alukum amwalakum ba zai tambaye ku dukiyoyinku ba to anan ma yake inna mal hayatu dunya la'ibun wa lahu ina fatan gani a wata aya kila ita ce wancan yake nufi wa ma hadhihi al hayatu dunya illa lahawun wa wa دار الآخرة وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون وما هذه الحياة الدنيا وإن الحياة الدنيا بتكفن كيبا إلا لهو ولعب وكي شغلة كذلك واساتي kamar shagala ce kazalika kamar wasa ce wa inna daral akhira ce tabbas gidan lahira lahiyal hayawalu tabbas ita ce rayuwa ta hakika law ya ya'lamun ina ma da ashe su mutane sun san wannan to duka dai cikin wannan nasoshin da waɗanda suka yi kama da su za ga Allah tabaraka wa ta'ala ya kamanta duniya da lahawun da la'ibun kace wannan don Allah maka wala kantacciya baci kuma ba su da akiba kamar yadda lahu da la'ibu ma ba su da ne ba su da akiba kun gane ko wannan shi ne sannan ce wazina sun ka zalika rayuwar duniya kawaci wata fahurun bai da kuma kuma alfahari ne tsakaninku mutane kawai su rika yi su alfahari da takama da kuri-kuri sannan wata kasurun fil amwali wal aulad kazalika ba abin da ke cikin rayuwar duniya face wato yin gasa a cikin tara dukiya da yara. takasur ne mutum ya rika gasa da ɗan uwansa wajen tara wani abu sai sai ce wata kasuru bainakum da kuma gasa a tsakaninku fil amwali a cikin tara dukiya wal auladi da yaya to ga mutane suna ta competition mutum ya mallake kaza wancan ma ya ce shi ya abokinsa ya samu kaza shi ma sai ya samu kaza ai ta faɗi ta shi wani ya ƙara aure ni ma sai na ƙara aure وهكذا وتكاثر في الأموال والأولاد to wannan ita ce duniya zina ce kaka samu alfahari tsakanin mutane da kuma gasa a irin wannan bangaren ah, babu shakka duniya kawace-kawace ce tarin abin da ke cikinta akwai kawa cikin sosai masu daukan hankali almalu wal da zinatul hayati duniya والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا Allah ce alwali wal dukiya da 'ya'ya zinatul hayati duniya kawa na rayuwar duniya to suna daga cikin kawa manya manya na rayuwar duniya da mutane suke sha'awansu sun ya mallaki dukiya mai yawa ya zama bukatocinsa a gidansa iyalinsa da waye nashi duka yana iya sannan wani gano yana bukatar ya samu 'ya'ya don su girgit yana ba da umarni suna yi wannan duka zinatul hayatun duniya ne saboda ka duniya zina ce almalu wal banuna zinatul hayati duniya salati wal baqiyatu wan wanzajin ayyuka nagari wanda gan su za a aje maka har gobe kiyama خير عند ربك تذكر في الخير أول أمنيتك ثم في الدول من كور في الدنيا لتشيا في الأموال تشيا في الأولاد والباكيات الصالحة خير عند ربك ثوابا تتوسك لا ده بس كمكو باقي تسالة ثم في دو إن قوتش قوتش الدنيا لأنه خير الأمل وما باقي الصالحات shine mafi alkhairin abin fata mafi alkhairin abin da mutum yake gure sai ke fatan sa to shine albaki su sale su kyawawan ayyuka na gari wanda zaka samu ladan su a gobe kiyama to haka dai zaka ga lamarin duniya kawaci gaskiya ta dukiya da 'ya'ya da waye زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث التي ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعاد زين للناس حب الشهوات من النساء an kawata mutane son shawace-shawacen da ya shafi mata duka wannan duk wani bangare ne na zaman duniya zina an kawata mutane son shawarce-shawarcen da ya shafi mata da ya'ya walbani da kenan kamar da muka ishara da sanafir al-mukaffara da kuma dukiyoyi wanda aka kamfara su aka tattara suka yi yawa min al-zahab wal fidda na azurfa da zinari da dukkan kenan jinsin abin da ya zama dukiya da mutane suke ta'amuli da shi sannan wal khayl musawwama dawaki wanda ake kiwon su ke kiwon su a tanade su ana hawa ko ana wata sabga da su duk kawaki da mutane suke sha'awanta wal an'am da dabbobi na ni'ima mutum yi gidan gona da kimshi shanu da awaki da ya su da raƙon in yana da halin yin haka da raguna da makamantansu ya duka zuwa tamarki a buɗe mashi yana kallo yana shan iska kuma shi bai iya cin su ko yake ko shekara da ga bashi duniya bai iya canye su wani gidan gonar sai an ce kullum a yanke guda ka san dai bai iya ce maraƙi guda ko rago guda kullum to sai ya mutu mai gidan gonar mai karewa amma ya tara shi a wacce wala harsu da kuma kayan amfanin gona to duka wannan tarkacin kawace kawace da Allah ce zalika mata'ul hayatid dunya wannan duka jin daɗi ne na rayuwar duniya wallahu inda husnul ma Allah tabaraka wa ta'ala wato kyakkyawan makoma a wurin shi take to wannan dai haka al'amarin duniya yake zinatun ce tafakurun ce bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad alhaakum at-takathur hatta zurtumul maqabir haka Allah ce alhaakum at-takathur wato kokarin tara dukiyoyi ya shagaltar da ku ya ruɗe ku ya sa ku cikin gafala hatta zurtumul maqabir har ka zarci makabartin ne kana na kana ta kokarin tara kaza ka mallaki kaza kwatsam sai ka ji ka kawai an kafa gaba gabata Allah ke wani shine wazinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad to sai ce kama sai gaisin a jabal kufara na batu ko ita duniya ka zalika yadda misalin ta yake kamar ruwan sama ne gaisu jama'a shine ruwan sama kun gane ko kamar ruwan sama ne da Allah ya saukar wanda a jabal kufara na batu wanda tsirransa shine na batuhu a jabal kufara ya burge manoma kufara nan shine manoma ba wai kafirai ba al-kufru fil lugha yana daga cikin ma'anar azira'a ko eh, eh, eh, wato noma yana daga cikin ma'anar azara kun gane ko saboda ka ajabal kuffara na ba su wanda tsiranta ya burge manoma ya ba su shawa ya kayatar da su wanda wannan sanannen abu ne idan Allah tabaraka wata ta'ala ya saukar da ruwan sama manoma suka je gona suka shuka abin da suka shuka suka kula da shi ta huskar taki da waye ruwa na bibiya yanzu idan shukar ta girma lillilif babu kwari mai gona idan zo gewaya yana kallon gonar ya kake samun zuciyarsa na'am ka san nan ba mu shiga noma kwarai ba shi yasa wannan misali kila dan ba su gane shi da kyau amma da ta wanda suke noma da waɗanda ma suke noma waɗanda ba da tawan ba a cikin mu suna gane abin da ke cewa duk wanda mutum maka yaje gona sakamakon ayin ruwan sama ya shuka abin da yake son ya shuka na iri irin nan ya fito shuka ta fito ya kula da ita ruwa na bibiya yi lillillin ya banya gudun ban sha'awa ka ce ya kwana biyu bai je gonar ba sai ran ya ce bari ya je waya ya ce gonar nan ta tashi masha Allah ya banya na kanawa nufi ya za ka samu zuciyarsa eh? zai ji daɗi to ka ji har su aka yanzu da masu noman zamani saboda ka sai mutum ya tsaye wurin gona sai ya ɗaukar shi to Allah ya hisu lafiya ko kana to shine kamar sun gaisa na ko kuffara na masu to yanzu gonan nan da take haka kun gane gwanin ban sha'awa yanzu ita ce za ta ci gaba da girma fa ko ba haka ba yawwa ta ci gaba da girma in ta ci gaba da girma alhamdulillah ruwa na sauka har ta je ta kai ga kitar da kila abin za ta yi suwa na amfani kun gane ta nuna sai shi mai gonan da kansa sai zai girbi ko gani ba ya girbe ya cire abin da yake son cire na kayan amfani duka da kashe sai ka ga eh, abin da zai faru gonar eh, Allah da hikimar shi zai sa ruwan su tsare ta ko yawa yanzu gonar da abinda ke jikinta na ganyayyaki duk za su canja sai ga sun fara yankwadewa suna bushewa da suna kore shar yanzu kuma sai su kuma wani launi daban shi ne sun mai yahi sannan wannan kayan amfani gonar sai ka gan shi sanda a hankali ya rika yankwanewa yana bushewa fatara musfarra sai gashi shi ya koma yalo da muka ce yana girin shar yanzu kuma sai ga kuma mai yalo ya bushe daga nan sun mai kudu hutama sai kasance kawai hutaman ya zama abin da ake cin shi ko tattaka ko shara ko muka kira shi hutamu dai ala kulli halin shi shine suka ce mun munkasiran ko mutakassiran saboda in ya bushe sai ya rika kakkaryewa gona in aka girbe abin da aka girbe cikinta mu gaje mu anan to fulani ne suke sakon dabbobin su idan suka shiga cikin gonar sai su tattaka duk karan waye duk su ci shi su kakkanya na karyawa wani shine summa yahudu hutama kun gane ko sai ya kasance ya kakkare ya kuma tattaka to da wannan misali da Allah ta'ala ya buga a nan wurin ana gaya maka so haka nan duniya take bi ma'ana yanzu aka ga mutum ya tashi ya kai ga tsaron wasu shekaru na tsakiyar tsakiyar rayuwa Allah ya bashi abinda duka ke tunanin Allah bai wa adam na arziki kun gani saboda ka ga lafiya ga kuɗi ya gina gida irin wanda yake so cikin gidan a sawo duk wani kayan alatu ya auri mata irin jajjaye nan wanda yake so motoci wanda yake so su yake hawa ko gani ba yawwa ai ta rayuwa haka mi ka so shi za a kawo shi gida don zai ta rayuwa haka zai ta rayuwa haka wani in ka gani ko mashi ka gani kana ce kai Allah ka bani abin ka ba kai kana ganin ta da kasan kamar da muka ce mai gona in je gona yana ganin sha'an gonarsa kai ma sai ya wuce fiye da mota kulle gilas ko in ka halin shi ko kana ganin sha'awa ina ma ka samu wannan yanzu zai gaba da rayuwa haka kun gane yanzu ana cikin haka yau gobe yau gobe yau gobe kawai sai waɗe mutu sai ya waɗe ni ya mutu yanzu ya waɗe ya mutu wannan dukiyar tashi da kake ganin ta sannu a hankali sai ka neme ta a nan gidan nashi ba ta ɗaya abubuwa guda biyu zai faru ko dai dukiyar ta kare kwata-kwata a hannu magada ko kuma magadan su ɗaya ta wanda ya kwasa yana ya kwasa nan shikenan da ƙarshe shi inda ka san yana rayuwa idan ka je wurin wata rana ba ka gani ko abu guda na tasirin shi ba ka gani abu ko guda da yake gwada maka kamar ya yi rayuwa wadda kasan gonarka idan ka girbe ta aka shiga rashin ruwa aka yi wata aka wata biyar ba ruwa bayan shanu sun kiwace gonar komai ya kare yanzu in ka je ziyarar gonar daidai lokacin da ke nan kamar wuce ana neman an fara tsammanin ruwa ya sake ne saukowa gonar na saka komai ba ka gani jikinta na abin da ka cire jikinta na bara ko gani ba komi babu an shaji sau to haka nan ne rayuwar duniya suke kun gani to sannan wannan mu bada misali ne ga mutum ɗaya ɗayan shi ita kada kira rayuwar duniya gaba ɗaya haka nan take haka nan take za ka mutane za su yi ta rayuwa shekaru dubu dubu dubu dubu wannan yayi abin da kai wannan abin da kai duniyar da ta nan kullum ganin kike wani abu ya bayyana sabo na ci gaban zamani kullum abin da ke daɗaɗa jin daɗin rayuwar kana gani ana samun sababbin irin wa'in ababi cikin rayuwa amma can ƙarshen lamari sai Allah ta baraka wa ta'ala ya zammar kowane kowa kowa sai ya ƙare duniyar ba komai duk Allah ya wato komai da ƙasar da dunkiyoyin da waye da komai da komai duk ka neme su kanasu nuna ta kalo da kasan an saukar da ruwan sama a gona an waye gari gonan babu komai shi kenan duk duniya za ta kare haka wani har wa'in min kanatin illa na hannu kamla yau mai kiyama to haka duniya take kun gane ko wani shine kamar ta gai sun ajabal kuffara nabatuhu thumma yahidu fatarahu musfarran thumma yakunu hutama kun gane ko إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا وجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمر كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون Allah ta'ala ya ce inda ma matsalar hayati duniya abin nufi wato abin sani kawai misali rayuwar duniya kamar ina zan lahu min sama kamar wani da muka saukar da shi a sama wato kamar sai gai sani a jabal kufara da ba su kenan kama in anzal lahu min sama kamar wani da muka saukar da shi daga sama fa khsalata bihi nabatul ard sai wani ruwan wato tsirran ƙasa ya cuɗanya da shi ya garwaye da shi mimma ya'kulu an-nasu wala na'am tsirrai irin wanda dabbobi wasu mutane da dabbobi ke ci gwanin ban sha'awa ya yayi abinda duk kasan yana yi na girma da ban sha'awa yace a su zafi ardu zukhrafaha har sai lokacin da ƙasa ta rike kawarta to ta kama kawarta ta zama cewa ta zama kore shargo ne ban sha'awa wa zayyana ta yi kawa ko kwalliya da wannan kayan shukan wa zanna ahluha annahum qadiruna alayhi masu ita suka yi tsammani suna da cikakken ingo a kanta to duniya haka take sai ta cika ta batsi a hannun mutum ya ɗauka cewa shi ke nan shi yahu an tsira sai Allah ya ce ana cikin haka a taha amruna lailan aw nahara sai lamarin buru kwatsam ya zo mata da daddare ko ga rana ta ƙare ko kiyama a busa ƙaho kamar da ake cewa faji Allah ha hafidan sai mu sanya ta biya ita wannan gonar da ka gani da irin wannan sifa ka allam ta gana bil amsa kamar sai bata kasance a jiya cikin yanayin da aka surata maka ita ba yau ka zo komai babu in mutum ne muka ce ya mutu komai ya shi ba in duniya ce ka kai wancan lokaci kowa ya mutu ba kowa ka allam ta gane bil amsa shi ka zalika nufassilu ayati li qaumin yatafakkaru kamar haka muke fassali bayanin ayoyi filla filla li qaumin wa tafilla filla ya qaumin ga mutane waɗanda suke suke tunani wa darib lahum matal al hayati dunya kama ina anzalnahu min as-sama' fahtalata bihi nabatul ard fa asbaha shiman tazruhu tazruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira sai ka sanya musu misali wa darib lahum matsalar hayati duniya ka sanya musu misali ko ka buga musu misalin rayuwar duniya yadda take kama in an minas sama kamar ruwa ne da muka saukar a sama wato daga sama fa sallata bihi na batul ard sai tsirran kasa suka garwaya suka cuɗanya da shi ah, iri ya fito kamar da muka ishara wanda mutane suke ci ko dabbobi ko kaza daga nan fa asbaha shi ba sai ya waye gari busashi ya koma karma ni ta riya iska suna saka da shi a lokaci da ku shuka tana tsaye tsahun da ƙarfinta da sha'awanta ya bushe ya tattake kawai na kada shi ana ya zama kawai da ya kada sai ya yi gaba da shi to haka duniya take za ka ganta ta kai matsayin da na ban sha'awa kaza ya faru a cikin da kashe muka ce kwaɗon sai ka neme ta karata wa kada Allah ala kulli shay'in muqtadira to Allah tabaraka ta'ala ya kasance mai cikakken iko ne akan dukkan komai wannan muka ce haka al'amarin duniya yake ko ka kalle ta dukkaninta ta wannan shine ta kamar da kasan an saukar da ruwan sama sun yi abin da suke yi ga ƙasa daga ƙarshe kuma ruwan saman sun kafe duk abin da ke cikin ƙasa ya bushe an waye gari babu shi to haka nan duniya take ƙarshen lamari haka lamadi zai kasance ba ta da ta ba ta kwalin kadalika za ta waye gari a matsayin babu idan mutum ne kuma muka ce wanda Allah ya bashi wata wadata ko ta duniya shi lamarin haka zai zama zai shekarun da zai shi zai yi wanda Allah ya kaddara yi da irin wannan wadatar da kawar da waye da karshe zai rasu sai ka nemi shekararsa ba shi ba sai ka nemi abin da ya mallaka dukkan rasa kamar yadda za ka rasa abin da ke cikin gonarka kamar yadda ba da misali a dazu bayan rani ya yi nisa akwai mutum da nisani ina na wani wanda misali a wata munasaba mutum da gaskiya yana da halin shi gurguru lokacin da yake da rai yana shigar da ni in na je wurin shi har falonsa kamar ke yana da hali ah, saboda kan ka shiga falon za ka ga abubuwa dai na alamar wadata ga kujeru masu kyau ga talabijin ga waye ga kaza ga kaza ga kaza kayayyakin shiga suna irin su fridge da waye har yanzu ina gani ga inda yake aje hullunan shi bisa wata kujera haka hulluna da yawa haka ga wani gefe inda yake aje takalin mace ila akiri zai kayayyaki da cikin wurin ina sawara cikin kwarwata wallahi malam mutumin nan sai zai rasu Yan rasu to na ɗauki lokaci gaskiya ni ban je ba amma dai duka abin da ya faru abin da ke san babu misali da shi shine mutumin nan rasuwansa abin da nake iya tunawa lalle bai kai shekara biyu ba gaskiya bai kai shekara biyu da rasuwa ba sai wanda lili ya sa je gidan da na je gidan kuma sai aka buɗe mini wannan halin na shi kun gane ko na shiga gidan kenan wallahi abin da zai baka mamaki wato wanda ya mi tasiri gaskiya wallahi malam da na shiga wannan wurin inda muke zaunawa tare da shi ƙasa da shekara biyu fa nake gama wannan magana da rufon shi amma wallahi cikin ɗakin gaba babu abu guda da za ka gani ka tuna da shi duk kayan cikin ɗakin komi babu sun gada abin da gani saboda ka da kujeru da hulluna da wannan talabijin ɗin da waye komai babu gabaɗe komi babu cikin ɗakin wanda za ka gan shi ka ce da ka gan shi zaka tuna da nashi ne ko uba ne ba komi ba mu shi nake kasa da shekara da ni daga kai na AC irin wanga yana da irin wanga AC da gungashi wallahi ko shi ba mu shi nake an ce shi lamin talibin na ko komi ba mu ce ya zake tsaye ko saboda ko ta kallon shi ko kullu shi komi ba mu kwaye ɗakin ɗin ne kawai saboda babu wata alama da za ka gani cikin ɗakin ka ce wani ya zauna cikin ɗakin nan ba sai inda aka yi da kayan ba arabi ko ya aka yi wallahu ala yanzu kaga idan duniya wannan ita ce akibarta babu shakka ta zama kama in anzalnahu min as-sama'i kuma ta zama kama sali zaitin ajabal kufara nabatuhu kun gane ko sun mai hiju ko ya musarran sun mai kunu hutama Allah ke yi to shi sa makasudin wannan misalan da Allah yake bugawa a ayoyi daban-daban makamancin wannan eh, daga cikin suratul hadid malamai suka ce shine don a ja hankalin mutum kenan wannan duniyar da kawarta da duk abin da ke cikinta wanda kake sawara shi a matsayin jin daɗi bai kamata ya shigaltar da kai ba bai kamata ya shagaltar da kai da wasu daga lahira ba kenan saboda wannan rayuwar kuɗi da ka ganta da abin ta ƙosa kawai ƙariyar da ke lahira can ne rayuwar ta ta dindindin wa inna dar al-akhirat wa inna dar al-akhirat allahi al-hayawan law kanu ya'lamu to shi yasa anan take nan wurin da ce? ta matsali ghaithin ajaba al na nabatuhu ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما ثم يكون حطاما تيجي وفي الآخرة عذاب شديد لا أقول مثلا وإن وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون يتي وفي الآخرة عذاب شديد وبالقيامة رايوة الآخرة شاء akwai azaba ce mai لو كادرين kafirai in sun shiga cikinta to akwai azaba shadidun mai tsananin gaske kuma an kawo azabun shadidun din a matsayin na kira don a fahama maka lamarin akwai azaba mai tsanani ga mushrikai kafirai munafukai wanda suka saba ma Allah ta'ala a dai bangaren sai ciwo wa maghfiratun min Allah wa ridwan kadalika gobe kiyama akwai gafara akwai gafara daga Allah da kuma yarda ta wa mazfiratun kadhalika akwai wata irin gafara min Allah daga Allah wa ridwanu kuma akwai wata irin yarda gafara shi kenan da ni yarda ta sa wanda wannan shi ma muka ce an kawo shi ne a matsayin nakira shi ma tasqibi saboda a kammama lamarin a girmama shi kun gane ko to haka lamarin yake saboda haka kenan karka sake duniyar nan da take da wannan sifa ta shagaltar da kai game da lahira da ita take tattalin da wa'annan abubuwan guda biyu wanda a ciki akwai hadarin gaske ko dai azaba shadidun ko maghfiratun min Allah wa ridwan Allah ya samu dace to saboda uslubi na ta'kidi da ƙara jan hankali sai rufe ayan da cewa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur wa mal hayatud dunya rayu duniya ba ta kasance komai ba illa mata'ul ghurur fashi jin dadi ne na rudi illa mata'ul ghurur fashi jin dadi ne na rudi saboda ka mutum zai rayu a cikin duniyar jin daɗi in bai hankali ba zai hudu ya shagaltu game da lahira to Allah ya idan mutum idan haka ya faru ga mutum to zai samu matsala kenan to don kada wannan matsala ka afka cikin ta aka nabba haka da cewa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur saboda duk abin da Allah baka na duniya ba a ce an haramta maka shi ba ba dama Allah baka shi ta hanyar halaliyar ka amma dai wannan kada ya rude ka kada ya sa ka shagala kada ya sa ka yi ta lalabiya kamar ta da lahira wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah wa man zuhziha 'anil nar wa udkhila janna faqad faz wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut dukkan wata rayuwa da ka santa za'iqatul maut mai dandana mutuwa ce duk wani wanda ka san shi a matsayin rai to zai mutu kenan kullu nafsin za'iqatul maut saboda ka duniya ba gidan zama ce ba duk abin da ka gani a hannunka ko wani abu ya burge ka ko ka samu wani daraja ko matsayi ka san da kashi za a mutu kullu nafsin za'iqatul maut sannan sai ce wa inda ma su wako na ujura kuma ba. A bai sani kawai za a cika muku lada da kin ayyukan ko a tashin kiyama kowa za a cika masa lada aikinsa in khairan fa khair wa in sharran fa shar kun gane ko yawwa wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah sai ce fa man zuhriha anin nari wa udkhila al-jannata faqad faz ce dukkan mutumin da aka nisantar da shi daga wuta ya yi sa'a ya je lahira da tauhidi da kimsi duniya ba ta rute shi ba sakamakon haka Allah cika masa lada aikinsa da ƙarshe aka nisantar da shi daga wuta wa udu filal jannata aka shigar da shi aljanna to fakar da faza wanda mutum ya ba babu rabon da kai wannan Allah ya samu dace a cikin ayar ya ce wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur raye duniya ba ta kasance ba ba ce jin daɗi ne na ruɗi kawai jin daɗi ne kawai wanda tattare da shi akwai ruɗi akwai ruɗi ba kai kula ba duniya ta kan ruɗe ka ka yi talallaɗiya ka manta da gogen ka Allah shi kare wannan shi ne wallahu alam abin da ke tafe na nasi shi kuma Allah ta'ala ya kwaɗaitar da eh, bayinsa ne umuman cewa su yi tsere su yi sauri su yi ganga zuwa ga samun gafara tashi da kuma samun aljanna su yi competition wa junansu su yi tsere su gata wajen gabatar da ayyuka na gani wanda za su haifar musu da samun gafara ta Allah Ubangiji da kuma haifan musu ga zalika da samun shiga aljanna da aljanna ya sifarta su cewa wata yin aljanna cewa ce faɗin ta kamar faɗin sammai da kasai da aka tanade ta domin waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa wannan shine nasin da ke gaba shi za mu duba in Allah ya kaddara a darasi mai zuwa da fatan da abin da muka hudu bisa ga sawaba Allah amfani mu da shi ba mu ladan sa wanda muka kuskura kuma Allah ya gafarta mana ya yace mana in sha cikin zakatan uwa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh